على الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من ashirin دبوك bakwai جمالة الأولى a 23 ga watan jumada al'ula hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda idere da 27 ga watan 12 shekara 2021 inda muke gabatar da darasi cikin littafin hikbatun min tarih ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين سنة 61 نا شيخ مالمي وهتو شيخ عثمان الخميس الله يتعلي شيء يكما تعليمه wanda wannan shine majalisi na 61 a wannan littafi wannan karatu yana zuwa daga wannan masallaci na abu ubaida da ke nan bypass masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-bisri wanda suke da littafi a hannunsu za su duba shafi na ɗari da arba'in da uku wanda ya daidai da idan bugun ya saba to su duba cikin wannan babi sabi'al na bakwai ƙarƙashinsa da ya kawo izahabu rudisi لا يدل على أنهم الخلفاء بعد رسول الله تعقسا ما لن يتعمى آيات المباهلة أما إتا آية مباهلة والتشي واتو ما لن يكاو آية مباهلة سيتي وهي قوله تعالى إتتي فأدن الله سبحانه وتعالى ومن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم duk wanda ya sake jayayya da kai bayan abin da izo maka na ainihin wato ilimi fa kulka ce musu ta'alau ku zo nada'u abna'ana mu kira 'ya'yanmu wa abna'akum ku kira 'ya'yanku wa nisa'ana wa nisa'akum mu kira matanmu ku kira matanku sannan wa anfusana wa anfusakum sannan ku zo da kanku sannan ku zo mu ma mu zo da ainihin wato kanmu na nabtahil sannan sai mu yi ne ya mu mubahala fa naj'al la'natallahi 'alal kadibina sai mu ce tsinuwar Allah subhanahu wata'ala ta tabbata ga dukkan mutumin da yake ainihin wato makaryaci ne wannan uslubi da mu ga cewa Allah madaukakin sarki da ya ce faman ka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi yana cikin suratu ali imran ne a nan wajen duk wanda ijayayya da kai bayan abin da riga izo maka na ilimi to za mu ga cewa khitabin ana yin sa ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kusan gurare guda shida Allah yana magana da annabi da irin wannan uslubu a suratul baqara ya ce masa da an ankar yahudu walan nasara da ba yahude da kirista Allah ya ce ba za su taba yadda da kai ba hatta tattabi millatahum har sai ka ba hanyar da haka milla ba dole ne ya ɗauki addini an fahimta yi. da haka Allah sai ya ce masa qul inna hudallahi huwal huda ka ce masa to shiryar da ta zo daga gurin Allah Allah iya da ita ce shiriya ita ce shiriya sai ya ce wal inittaba'aka wallahi idan ka bi ahwa'ahum san zuciyarsu ba'da allazi ja'aka min minar ilmi bayan abin da irga izo maka na ilimi daga gurin Allah malaka min Allah min waliyin wala nasir baka da wani wanda zai taimake ka koyi dinci al'amarinka wanda ba Allah ba sannan ya sake faɗa masa har wayo a cikin suratul baqara din ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala'in a taitar ladina utul kitaba bi kulli ayatin wallahi in za ka zo wa da wa'annan ahalar kitabi da kowace irin aya Allah maɗaukakin sarki sai ya ce ma ta bi uƙiblatar wallahi ba za su bi alƙiblaka ba da haka wa ma'anta bi ta bi iƙiblatahun kai ma kada ka kuskura ka bi alƙiblasu sannan wa ma ba ba'aduhun bi ta bi in ƙiblata ba sai yake masa wala initta a ahwa'ahum da ma ja'aka min al-ilmi idan ka kuskura ka bi son zuciyarsu bayan abin da izo maka na ilimi to innaka idan kai a wannan lokacin lamina zalimin kana cikin ainihin wato azzalimai wanda wannan shine guri na uku a tsarin inda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallama haka sannan ya faɗa masa a suratul ma'ida Ya ce masa wa an ilaykal kitaba bil bilhaƙi musaddiqan lima ne dai. mun saukar maka da littafi yana gazgata abin da aka saukar musu min likitabi wa muhaiminan alaihi sai ce na hun bima anzalallahu kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar masa ya saukar maka sai ce wala tattabi ahwa'ahum amma aka min ilmi kada ka kuskura ka son zuciyar mutane kamar abin da ya zo maka na ilimi Allah sai ce da kullum ja'alna minkum shir'atan wamin haja, sai ce walau sha Allah la jama'akum alal huda ko la jama'akum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna sannan Allah madaukakin sarki yake ce masa walaqad kuzibat rusulun min qablika an karyata manzanni da yawa kafin kai amma fa sabaru alama kuzibu suka yi haƙuri a akan karyata wadda aka yi musu wa uzuhum Allah ya ce aka cutar da su hatta a nasuru na hasir da taimakon mu ya su musu Allah sai ya ce wala ƙarja aka min naba'il mursalina aka min ba'i daidai yake da wani ɓangare na ilimi don dan ba'in ɗin labari ne kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce likulli naba'in mustaqar sannan haka Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa wa kadhalika anzalna hukuman arabiyya sai yace wala in ittaba'ata ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-ilmi malaka laka min Allah min waliyyin wala nasir to wannan kun ga kashedi ne asali Allah yake yi annaba ake magana da shi amma asali ba annabin ake nufi ba al'ummar annabin da ita Allah madaukakin sarki yake magana ba wushi ya ce an tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro ta wannan rodi aka tauna ne don riɗi ya ainihin wato ji tsoro rodi aka tauna ne to ita suratu ali imrana wannan ayar da ta zo a ciki tana da sababin sauka kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri sun kawo al’imamul ƙurtubi ya kawo cikin tafsirinsa da yawa daga cikin malamai cewa wato a nasarar najiran su ne suka zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da sunan suna so za su musulunta to tattaunawa ta kai tattaunawar da ta yi tsawo a kansu ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da tun daga farkon suratu Ali Imrana ɗin har zuwa kan wannan ainihin wato aya ɗin har zuwa kan wannan ayar Allah maɗaukakin sarki da ya saukar a kansu ne to da haka da ga cewa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi alif lamin ya fara da shi kamar yadda ya fara da suratul baqara Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum yazo ya faɗa a cikin tsarin cewa dama taswirin dan adam huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha la ilaha illahu alazizul hakim ya gama da ya gama wannan yazo ya kawo abubuwa za ku ga cewa kafin a kai ga ita wannan ayar da aka yi magana akwai maganan Allah ya shaida cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti shubahar da suka kawo da suka zo tattaunawa da annabi cewa suka yi ai Allah ba shi kadai bane idan shi kadai ne dan mai zai dinga amfani da lafazin inna da nahnu a qur'ani shi yasa ga a can Allah sai ce huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat amma fa amma allazina fi qulubihim ويتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء to har Allah madaukakin sarki ya gama yazo ya kawo maganar abin da ya shafi ita kanta na Maryam din tun daga aya ta kusan 30 da wani abu da ainihin wato ɗaya da mahaifiyarta inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin wanda a wannan siyakin ne aka yi na na Maryam a alakarta da Annabi Zakariya lokacin da ya ɗauki rainanta ya ɗauki kulawa da ainihin wato ita wanda daga nan ne Allah madaukakin sarki ifadi istifa'in ne wa na Maryamu cewa ya maryam kunti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rafi'in wanda kafin nan sai da to ilqalatil mala'ikatu ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin duka da ya gama ba annabi wannan labarin nana na maryamu da annabi zakariya sai ya ce wa annabi zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wama kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wama kunta ladaihim idh yaktasibun ai lokacin da aka zo aka tafi kogin urdun ana jefa ƙuri'a waye zai ɗauki na na maryamu a matsayin mareniya ya kula da ita Allah ya ce wa annabi ai baka gurin da haka ya kawo maganar annabi isa ya shiga إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك min من اسمه المسيح عيسى من Maryama. وديحا في الدنيا har zuwa ƙarshen abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi magana wanda a wannan siyaƙin ne ya faɗi cewa inna ma amurhu ko eh me yace inna ma amurhu ah, in anya kuwa qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun kun haka ayat take sannan yazo yayin magana akan mu'jizar annabi isa wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani isra'ila duka a wannan siyakin ne fa saboda dalilin su ne Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyin to har aka zo ƙarshen inda kissa ta riga ta gama karewa cewa wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin إذ قال, إذ قال الله يا إيسى إني متوفيك ورافئك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة to da aka gama ne sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa annabi zalika natluhu alayka min al-ayati wa dhikr al-hakim sai ya ce to inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun dama san ya ce idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun kun fayakun to haka nan sai ya ce inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun yadda Allah ya ce wa annabi Adamu isamu isamu haka aka ce wa annabi Isa isamu isamu kawo wannan shine idan da suka zo suka yi jayayya da annabi suna ganin cewa a haifi annabi Isa da uba da uwa kawai babu uba ya cancanta ya zama dan Allah ta annabi Adamu da aka yi shi babu uwan babu uba shine min babu aula'ai shi yasa Allah ya buga musu misali da shi cewa inna masala Isa inda Allah ka masala Adamu. khalaqahu min turabin sun qala lahu kun to sai yace masa ka falata rabbika fala takunanna min wannan labarin da aka ɗauko tun daga farko aka baka har aka zo nan to gaskiya ce daga wajen ubangijin ka karka zamanto cikin masu kokonto to lokacin ne sai ce to daga wannan abin da aka faɗa duk mutumin da ya ci gaba da jayayya da kai to babu wani abu da za a yi kuma sai dai a yi mubahala kawai to a lokacin ne sai wannan ƙadiyar da ta faru sai ya ce yankinu ijmalu munaqashatina to zai yi mu tara wannan tattaunawar mu a lilistidila wato lilistilali laka bi hadhihi al wajen kafa hujjaka ga wannan aya fi niqatin a cikin wasu nuktodi tarikul mubakara tarikul mubahala ita tarihin wannan mubahala gashi nan ya ta lokacin hijira na shekara nawa shekara goma ku eh? sana shekara goma ku abna'uhum abna'una humul hasan wal husayn da Allah ya ce qul ta'alu nad'u abna'ana ku da yake nan wa qila ali aka ce ali li annahu bi manzilati al ibn domin yana matsayin bin nisbati li rasulillahi dangane da annabi haisu tarabba ta yadda ilainu fi baitihi a cikin gidan annabi munzu a zafarihi tun lokacin tasowarsa wata tazawwaju wa na tahu, ibnatahu sannan annabi ya auren masa da yarsa an fahimta yi an fahimta yi kenan yanzu kun ga maganan abna ana ana maganan ko dauki al Hassan. kowa ko husaini ko shi sai da na ali saboda ya taso gidan manzan Allah farko annabi ya rene shi sannan ya ɗauki yadda ya haifa ya bashi kaga siriki kenan ko wani sa'ana ita ce fatima ko wa anfusana suka ce annabi la'anna ar-rajula yumkin an yunadi da domin mutum zai yi kira yi magana ya kira kansa sannan wa yukhatiba hayi magana da kansa Wai dullu ala zalika abin da ke nuni akan wannan umurin al'amara masu zuwa an fahimta yi wannan shine sai suka ɗauko nan gurin sai suka ce wa an fusana wa amfusa kuma sai suka ɗauko nafsu sai da na ali suka sa shi shine nafsun manzan Allah shine wa an wa an kuma kenan in annabi ya tashi zuwa ba da kansa shi kaɗai ne zoma zai zo da wa da sayyidina ali to sai suka ce ai nafsu sayyidina ali shine nafsun manzon Allah babu bambanci to shine yake cewa al-umur al awwal la ahada babu wani mutum a dauran duniya yusabi rasulullahi wanda ya isa a ce yayi daidai da annabi la aliyan wala ghayruhu sayyidina ali ko wannan duk duniya ba mutumin da ya isa a ce yayi daidai da manzan Allah ko akwai shi babu to sai a wajen yan shi'a dan za ka tattauna da ɗan shi'a ce ya faɗi wata kususiyya da annabi ike da ita wacce sai da na alibai da ita ba zai faɗa ma ba duk abin da ka sani na kususiyya annabi yana da shi za su yi maka sai da na alima yana da shi du da mun sha karanta wanda suke bibiyar mu sun ce in ma akwai bambanci tsakanin aimma da annabi ta fuska guda ɗaya ne kawai ne matan annabi ne kadai bai halatta su aura ba amma in ka cire wannan duk abin da ya halatta ga annabi to ya halatta ga imma duk irin matsayin da ya dace da manzan Allah ya dace da wa ya dace da imma domin kuma wannan ita ce aqidar mu kuma ba haushi cewa ma yi kama da wani mata wani ba za ka diyar da wani za a ce maka ya yi kama da annabi wallah ba annabin ba ne shi bai sai zama annabin ba yawa sai dai a ce wani sun yi kama da annabi ko ta fuskar halitta ko ta fuskar ɗabi'u ko amma a ce shi ma annabin ne sai dai yan ɗari'u da suke wannan yanzu wanda kake ganin wasu kamar suna da hankali suna da mutunci malam ka ga mutum wallahi in yi magana ga shi da rawani da kamala a waje amma wallahi malam kana ɗauka mutum yana da cikakken hankali ya san ya kamata in yi magana wallahi za ka ɗauka sabon tuba ne mai irin shiga addinin musulunci eh? mutanen da za su yi maka aikawa in kana neman annabi da ka samu in ya shi kenan ka huta eh? annaba ai shi ne in ya tsan ai shi ne annabi ba wani bambanci ba haka suke eh wannan ba wai maganan wani a'a shi da kansa ya faɗa ya ce fa ma ƙata ofis sharqi walgarbi ila makata ila makata illa shan mai shaza'i duk wanda ya taso daga gabas din duniya ko yamma in ya tafi makka in ya ya ce wai ba abin da ya kai sai dan ya je ya sha kokancin sai dawo wa ya taba zuwa aikin haji da umara anan to in ka taba zuwa kai alai jamilu ka ka sha kokancin iyaz ne ka dawo haka ya faɗa wannan ba ƙarya aka mai ba yana nan cikin diwani duk wani alaji da ya taso daga din duniya ko yamma ya tafi umara shehu ibrahim in ya ziyarci ba ba komai ka je ba ka ka sha kokanshinsa ka dawo ne sai eh, sun ce ba a gane ba da ya faɗi wannan maganin sai ya matsa gaba ya ce walimla a ya ko ba za ka je ka sha kokanshi na ka dawo ba wa yau ma ainihin Muhammadin. bayan yau ni ne ma ainihin annabi muhammadin haka ya faɗa in kun ce ba magane ba to akwai ɗan ɗariƙar da haka suka bar sarashi kuma muna nan da muryoyinsu sai ya ce sarasin ruhufi haikali haikali ruwa'i ya ce duk annabi ya tafi a cikin jikin shi sannan ku zo ku wannan ɓannan ba shi yake koya mutane ita ba eh? wai abun mamaki wai yau ni wallahi har yanzu mamaki nake wai waɗannan mutanen da suka shahara da san annabi a baki da cewa annabi nasu ne wai sai gashi sun zo yau wai su suke kokarin sai sun jingina wa annabi kalmar jahilci mu muke kokarin korewa annabi kalmar jahilcin ba mu da suke ce mu makiya annabi ne to mu ne muke kokarin korewa annabi cewa ta kowace fuska ba yadda za a yi wani raba wa annabi kalmar jahilci a ce ta yi daidai da shi amma su suna kokarin tabbatarwa saboda wai shehin siyasa wannan shine abin da suka faɗa to sai dai eh, irin wannan kwabar da yan ɗariƙa suke eh a ce maka wani ai wani shine ma ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suke faɗa yawa saboda haka wallahi sai dai shi hakuri shekul islamu bin taimiyya ya ce ma za ya sanawa a da'ibi. bi ya makiyana za su yi da ni ba yadda za su yi wallahi sai dai ku jira sai lokaci ya yi ta Allah ba taku ba kuma wallahi duk wata muguwar aƙida yanzu muka fara sunan siriji a da yanzu muka fara a gani to sai dai irin wannan shirman amma ba wannan shirman ba ce yaya ma za a yi ai ba wani mutum da ya isa a ce a yi a ɗauko shi a sa shi kafaɗa da kafaɗa da annabi ai bai yiwa bai taɓa yiwa shi yasa kaga a sallah kiran sallah na musulmi sunan annabi kaɗai yake sa amma in shi annan sai da suka zo suka ƙatsa ba sunan sai da na ali a cikin kiran sallah in kana sauraron gidajen rediyon su can na waje nan dai da yake ba gina masallaci suke masallar bata dame su ba ba su fara gina husainiya ba don dama ba masallaci suke gina ba husainiya wani ɗan shi'a da na kwala mai tambaya na ce waye cikin a'imma ya gina husainiya sai ya ce ni ma an faɗa mai cikin sahabai waye ya kafa mu'asasa? asahabatul kiram to wannan shi ne wadda matsayin manzan Allah ya wuce wasan da kawai wani zai zo ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin abin wasa ta yadda kawai yau ku jibi mutanen nan yadda annabi ya arha a gurinsu ruwan wanda ya motsa bini bini mutum ko girki iɗi ba kawai sai ce ma'aiki ya zo yawa ma'aiki ya zo ma'aiki ya zo sun zo sun saboda son zuciya eh suna cewa wai ya yaba annabi yaban da duk duniya ba wanda ya taɓa ma'aiki wannan irin yaban eh, eh amma ƙarya ce mana amma kuma ba sa iya faɗar irin ɓannar da ke cikin littattafan ba ba sa iya faɗa kuma wallahi tallahi akwai ɓanna a ciki wanda ya ci karo da aƙilu ƙwarar gaske gaske a cikin wannan littafi na shi shi san an har akwai wani littafi da ya kamata a karanta na waƙi wanda aka yaba annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake da ƙarancin matsaloli babu kamar ishirinya isa duk ɗalibin suna ya kamata ya ƙoƙari ya haddace bai baiti ɗari shida ne ya yi ƙoƙari wajen zuba kalmomin da suke da alaƙa da hadisi da ƙur'ani sannan duk ko kai gairi munsifi ne alfadazi ya taƙaita wajen yaban annabi kaɗai ko kuwa ko ba ka da insafi in dai ka karanta littafin gaban malami sannan cikin kaso ɗari alfadazi ya yi ƙoƙari kaso casa'in na littafin daidai ne idan an samu kuskure kuma kaso goma ta yi dama aballahu an da kamalu illa lahu amma ba wannan littafin nashi ba da kuka zo saboda renin hankali wani ya ce ma wai tun daga zamanin sahabbai wa duk duniya ba wanda ya yaba annabi irin yaban da shi in ya shi alkawali ya wa annabi eh a ƙarya suke alfaza ya rasu ɗari shida da wajen ashirin, na da shi da shehu tijjani eh in kuma ɗan tijjaniya ne ku a aqidarsa da ya ce halabtu lahu halabtu bizil arshin ladhi fawqahu istawa لو استطعت لكتبت anan wana. Minar من Masduki المصدوق Mangawa. Ya ce ياتي حلبت نارا بذ الأرش الذي فوقه استوى da Allah wanda ya ta a saman arashi su dauki aqidar mana in sun dauko su ce an masa dasi ko su ce a nan gurin akwai tawili ko su ce ba a gane bane to cikin biyu dai dole sai sun kawo wani tawili daga cikin tawiloli na ballan sun akwai wani littafi sannan mun faɗa wani baka kwanan nan wani wani na mun tambaya ma wayan faɗi duk cikin malaman mu waye ya rubuta littafi na yaban annabi ya baituka nuta wanda baituka ke ta a gane wani na san annabi ai da shehu jani in in ya yi dubu biyu da wani abu shi ya kamata ya dubu goma ne to shi ko littafin ma ko na waƙen ko wanda ba na waƙen ma bai rubuta ba kuma sun yadda shehu tijjani masoyin annabi ne ko kwa yanzu shi ma ɗaya rubuta ya rubuta baiti nawa ya rubuta shi a ma'aiki mahaiki amma ai sun yadda yana san annabi kenan ba rubuta baiti ne ma'aunin wane yana san annabi to baitukan ma da aka zo aka yi a ciki yana ta kokkoda kansa eh? ya za ka zo ka rubuta baituka in kai ba annaba nan can ka tafi ka koda kanka kai wa kanka kirari wallahi malam don akwai kalmomin da ya faɗa a janabinsa ko annabi bai faɗawa haka ba don magana cewa inna kutu lil anami sa'adatun falam ya shiga yoman ani wa karɓiya rubutun hannu na arziki ne duk wanda ya ganni ko ya ga abin da na rubuta ba zai taɓa rashin arziki ba a lahira eh? da kaga shi ibrahim ya to kai ba ka ba tsaya a lahira ko ka ka ɗauki diwani ka ga abin da ya rubuta ba ka ba tsaya a lahira ba shi kenan haka ba ake ba so saboda haka in ba karatu kake da bincike ba wannan mutanen nan da suka sa a cikin littattafan nan ba ka gane wannan kuma duk fasadin da ka ga yaran nan nayi to manyan ne suke turo su su su koma gefe warai ai akwai sirrika su laifin yaran sun bayyana sirri ne eh. shehu ibrahim ne ya faɗa cikin wannan nan cikin jawahir rasail ya faɗi cewa lallai wajibi ne a dinga ɓoye sirrika eh? Allah ka ji ɗan alfazari da ya ce hawa kulla majidin lilwara wa jalalati wa ja a bi ayatin mahar kulla ƙalatin faman shakka fihi wa hilfu ko fa huwa jilfu ko fa huwa khilfu akwai nuska guda uku akwai hilfu akwai jilfu akwai khilfu yawwa faman shakka fihi fa huwa hilfu dalalatin a fil haqqi ko ba da alfi dalalatin taqaddama hadhikru madad dahri qura'u sallallahu alaihi wa sallama shi yasa kafin ya faɗi wannan sai da yake lahu rutbatun fawqa samakaini qad samad wa kaffun nada ta hakin sahaba mata hamad wa anna yudana fil makanin ladhi tala atammul wara dahan ko wa ayyu huda bil amri wan nahy ultima idza udzir lir rusul ayun taqaddaman fa ayu rasulillahi ajla wa adwa yace alaysa alladhi ba shi bane wannan da hazal mafakira ita taro duk wata daraja wal ula da daukaka bima nasta saboda abinda ita tabbata min ayyul kitabi na ayoyin littafi wa matala da abinda annabi ya karanta yace wa anna yudana ta ma za a yi kusa da annabi fil makanin ladhi tala a wajen da ya riga ya samu ɗaukaka ta yaya sai ce a tammul jahan. Annabi annabi shine mafi cikar talikan duniya in dai wajen matsayi ne a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan wa abharuhum shine mafi ainihin wato rinjayen suhulan wajen sifa mai kyau sai ce lahul madahu jula annabi yana da yaban da shi ana bayyana shi a duniya was shafa'atu tukba'u da kuma ceton da aka ɓoye sai gobe alƙiyama sannan Allah subhanahu wata'ala zai ainihin wato fitowar ita sallallahu alaihi wa sallam haka ya bai su gurare da yawa wani gurin sai kadi ya ce ala inna maulahu aradat ina'ahu ku saurara ku ji Allahn annabi sallallahu alaihi shi ya yi nufin sana'anta annaba haka Ya ce fa hassana minhu khalqahu wa tiba'ahu sai annaba ba wai fa Hassana ba fa hassana kyautata minhu daga wajen shi Allah ɗin ko daga annabi khalqahu halittar annabi wa tiba'ahu da kuma halittar wato ɗabi'ar annabi da aka fa azhar minhu dinahu wa asha'ahu sai ya bayyana ta hannun annabi addinin sa sai ya yada annabi sai ya ce baligun annabi mai tsananin balaga ne idan ta asal lisanu lokacin da harshe isaba yayin da za a tashi mutum wanda ya iya magana a ce magana ya kasa to inda za a ce annabi ya magana ya ce a wannan lokacin a ta'ahu lisanu sai wani harshe iwa annabi biyayya bi qaulil haqqi kakka dauka shi kuma in zai magana duk abin da ya gana ma faɗa yake a'a shi harshen sa yana magana ne da faɗar gaskiya muntaliqun ratbu kuma harshe ne da yake sakakke wajen faɗan gaskiya kuma ɗanye yake wannan harshen wannan faɗan gaskiya irin waɗannan fa su ne fa yaban da alfazazi idan gawa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadan yaban annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa za ku ga wani gurin yake faɗa yake yaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce Muhammadun al-ahada maqalan wa hujjatan ومبين الهدى للسالكين معجة وأصدق من يمشي alal الأرض بهجة sai ce bihi kutu masulkun na bahadatan lahadatan wancan lahul qurb min dunil wara wa lahul hubbu sai ce muhammadun al ahada annabi shine mafi shirye da mutane makalan wajen magana in manzon Allah ya magana maganar sa ba daidai take da ta kowa ba a duniya wa hujjatan haka nan wajen hujja yace mubinul huda shine mai bayyanar da shirya lissaliki ga wanda zai shiga mahaddatan a matsayin hanya wa asdaqu annabi shine mafi gaskiyar manyan shi duk wanda ke tafiya alal ardi a doran kasa la hajatin inda wajen harshe ne shine irin waɗannan fa fa alfazazi. amma yau mutanen nan sai suka ɗauko. kuma tare da in ka karanta ishiriniya ka karanta diwani ka san cewa shehu ibrahim yaz ya ɗauki wasu kalmomi da alfazazi ya dinga amfani da su cikin ishiriniya ya saka cikin diwani amma tare da aka yi sunno sun ce ai duk duniya ba littafin da ya kai diwani tare da kuma kurakuran da ke cikin diwani ma na aƙida saboda haka in za ka karanta diwani to ka karanta shi ala basirati yawa da ka zo wani guri sai ka ce to nan gurin akwai virus ai hankali amma in ba karanta na yaban an zo nan gurin a ce akwai virus ai hankali to in dai yaban annabi kake so ka ji yadda aka yi shi a watsi to ka tafi ka je ka karanta ishiriniya ta alfazazi kuma ka ka ɗauka kai nazari ka nemi malamin da ya karanta gaban malami kai ma ka koya a hannun shi ko kuwa to wannan shi ne ko kuma ita ishiriniya ba aji ake yi ba yawa duk jami'an kasar nan ba wata jami'a da ake yin ishiriniya aji haka ko ka je ka yi digiri ka gama masters ka zama dakta ba za ka iya ishiriniya a daktarin ba dole sai ka zo gaban malamai ka koya da wannan shine bambanci wa yadullu ala zalika abinda ke nuni akan wannan al'amru sani al'amru nabi idan kana al-maqsud idan ya kasance abinda ake nufi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama budda an yi atiya bi wahidin ka nafsihi dole ya zo da wani mutum kamar kan karkashin ƙarƙashin wa anfusana wa anfusakum fa hal hadha al-amru kadhalika ma man yubahiluhu to su kuma a wancan janibin haka abin zai zamanto a ɓangaren yahuda su kuma sanda za su zo dole ya zamanto waɗanda za su zai da su daidai su ne su kuma wa an fusana wa an ko? in annaba zai zo da ɓangaren shi wanda zai zo da shi daidai shi ne wajen daraja to su kuma waɗancan su ma idan akwai shugaban wanda shugaban zai to da shi daidai shi ne wajen daraja shi ma Ka gaba haka bane ko wa ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah ta'ala wanda mun faɗa mun ce kalman annasu yana ɗaukan ma'ana ya kai wajen guda tara a ƙur'ani akan faɗi annasu a ƙur'ani da ma'anan annabi adamu kaɗai ya ayi hannasu ta ƙurar ba kuma lade a min nafsin annabi adamu ne kawai nafsin in yake ne an fahimta ai to sannan akan faɗi ainihin wato annasu wani lokaci da ma'anar na na aisha ma shi yasa Allah ya ce walaula istami'tumuhu banna almu'minina walmu'minatu bi anfusihim khaira tunda a siyakin ta ne Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan magana to haka ma'anan annasu yake ga to shine daga cikin malamai suke wannan magana kun ganin Allah ya ce laqad ja'akum rasulun ku manzo ya zo muku mai Allah ya ce min anfusikum laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim to yadda nan yace wa anfusana wa anfusakum haka nan ya kalli ragowar mu'minin da ke rayuwa tare da annabi sai yace min anfusikum to menene yasa idan an ce a can wajen sayyidina ali nafsu rasulullahi ai ragowar mu'minan ma sai a ce su ma nufusa rasulullahi saboda nafsu nafsu ko laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim to har kama min anfusikum azizun alaihi yana wato yana takurawa annabi ma anittum duk abin da zai saka ku cikin matsala harisun alaikum annabi mai kudin alheri ne gare ku bil na raufur rahim dangane da masu imani yana da wato rangwame da kuma jin kai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma qaddama annabi wa aliyan wa fatimata wal hasan wal a irin wannan lokacin menene hikimar da yasa annabi ita ƙadimin hassan da kuma aliyu da hassan da husaini an fahimta a yi menene dalili lam yakun ahadun aqraba nasaban ilayhi minhu ta fuskar nasaba a lokacin ba wanda ya kai kusanci ga annabi kamar su to tunda abu ne ko yaƙi ne za ku ga ƙarƙashin haza na kasmani ta samu fi rabbin ko aya ko yaƙin da aka zo da za a yi mubaraza cikin wanda annabi ya ɗauko a farko farko sai ya ɗauko dangin shi ya sa a gama saboda mutane su gane cewa abin ba son kai ba ne ta yadda in ma halaka ce kan addini ya yadda nashi su fara tafiya kafin wani ya zo ya biyo daga ba kaga tun da mubahala za a yi don su mutanen da za a yi su gamsu cewa da gaske za a yi da zai ɗauko wani wanda suke ganin bai da nasaba da shi ya turo shi gaba za su ce ba su yadda ba ba da gaske ba ne don me ya san za a yi tsine ba zai turo wanda yake ganin yana da nasaba da su ba to ne sai malam yace al-mubahalatu inna ma hasulu tana tabbata ne bil aqrabina da yan uwa na kusa li'anna nufusa ta hanu domin rai ta kan yi bege ala ha akan makusantan ta tsaban a tabi'anci wato jannibuha al almahali sannan duk abin da zai jawa halaka sai ta nisance shi amma a da ku. a yanzu ba ɗazu nake faɗa ko jiya nake faɗa a gurin karatu ‘yan uwa iri biyu akwai ɗan uwa irin ‘yan uwantakar annabi Musa da Haruna wannan yasa san da aka ce masa ga annan shi kuma na Haruna a fi Allah ga ɗan uwa na annaba Haruna ya ma sarraha yake huwa absahu minni lisanan akwai kuma ‘yan uwa irin na annabi Yusuf shi yasa kaga yana cewa baban ya yi mafarki baban ya kira shi gefe ya ce ya bonan ya laƙa wasu tsoro ya ka ala ka kakka kuskura ka ba wallahi kana faɗa za a samu matsala to in Allah ya jarrabe ka da dan uwa irin an yan uwantaka ce irin ta annaba Haruna da Musa to ka huta amma in Allah ya jarrabe ka da yan uwa irin nawa to ka shiga uku <laughs> ko kuwa ya shiga uku kada Allah ya jarrabe ka da ƴan irin na annabi su ba ko duk da ne sun dawo daga baya sun tuba to amma wani lokaci kafin a dawo a tuba ba akwai aiki ba yawa wani ya kulla ma sharri ta nan sharrin bai ci ba to tunanin zai ta ina kuma zai sake kulla ma wani sharrin hmm? a gani kuma mutane ba kowa ke samun dama yi abuwa ba shi yasa ga daga ƙarshe sanda matsalan ta riga ta kai ƙarshe da Allah ya ce falamma da kalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu masana wa ahlana durru wa ji'na bi bida'atin muzja fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allaha yajzil mutasaddiqin sai musu ya qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf akhi la antum jahilun qalu suka ce a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hada akhi tunda ai a can ba dan uwan sun kulla mai sata sanda ake maganan cewa ai kaza kaza har suka ce in ya sarik faqad saraka akul lahu min qablu ai wannan in ya sata an kama shi ai dama yana da wani dan uwa da ya taba yin sata shi ma an neme shi ba labari har yanzu Allah ya ce fa asarra haisu fi nafsi wa lam yubda lam qala antum sharrun makana Allah ya raba mu da la anta yusuf qala ana yusuf wa hada akhi qad manna Allahu alaina Allah ya mana baiwa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin qalu takati tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna laqati qala yace masa la tasriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu wa huwa to ba kowa bane kuma ya samu dama wani in kana ya samu dama sai ya rama Allah to ƴan uwa haka suke akwai wancan bangaren akwai wannan bangaren sai ka duba ka gani wani lokaci sai ga Allah sai ya jarrabe ka da dan wanda kullun yana so maka alheri kai ma kana so mai alheri baka da matsala akwai kuma wanda kullun kai kana mai alheri shi yana kulla maka sharri eh kuma ba dama ya ga ka ci wani abu gaba eh shi abin da yake so yadda rayuwar aka taso shikenan in gidanku gidan kasa ne to afa bar shi haka kada Allah ya sa wani ya ci gaba ya zo mai da gidan da zamani in dai ba shi wani ya ci gaba to wani ya ci gaba ya zo ya mai da gidan da zamani ai bai ba sai ya ce ayatul mubahala kana sana wannan aya ta mubahala ta kasance a shekara na goma ne ma a wafd najiran tare da waɗannan kiristocin najiran din wa kana kullu auladin nabi kada tuwafu a lokacin duk ƴaƴan annabi sun rasu ruqayya ruqayya ta rasu a shekara ta biyu zainab a shekara ta takwas ummu kusum a shekara ta nawa ta tara amma ibrahim wal qasim wa abdullahi fa matu sigaran qabla hadhihi al hadisa bi sun mutu kafin wannan hadisar ma da lokaci mai yawa kun ga kenan a lokacin da aka ce wa abna anaku babu wanda zai taho da su a matsayin wa da mun bangaren matan da mazan duk sun koma zuwa ga Allah an fahimta ai la shakka anna fihi naw'an fadilatan lahum ko kokonto babu ba wanda zai musu cewa akwai nau'i na falala akan al'imamu Hassan da al'imamu Hussein da na Fatima babu bal ma hasali abin da ke littattafan mu na falala akan nan mutanen kuma falala ta fuskar isnadi ingantacce babu a littattafan su shine abin da ya bayyana eh sai ce lam yakun min aqaribin nabi babu wani makusancin annabi mawjudan fi zalikal waqt a wannan lokacin wanda ya zamanto man lahu makanatun fi wanda yake da matsayi a addini misal ali Kamar kaman na ali amma ammuhu al-abbas fa kana mawjudan ammin annabi abbas yana nan walakin la yuqaranu bi ali sai dai ba za a yi muqaranan na ali da abbas dan dan na ali yana cikin sabiqun al-awwaluna tun a makka sai ta za a faɗi mutum hudu da suka fi daraja a gurin Allah mutum hudu sai na ali yana ciki abbas kuma bai ciki sai ya ce li'annahu hulai min as-sabiqina saboda bai cikin wa'ancan wa amma banu ammihi amma yayan ammin sa falaysa fihim misla ali babu kwatan kwatan sayyidina ali illa jafar sai na jafar wa kana qad qad da fi mu'ta kuma a lokacin shi ya riga ya yi shahada a yakin mu'ta ya riga ya rasu kafin wannan hadisar to da aka nema haka sai ya ɗauko na kusa da shi ya taho da su an fahimta a yi ba wai yana nuna cewa hadisar ba bayan annabi ya bar duniya su ne za su yi su za su shugabanci ba shi ake magana ba wata hadisa ce ta faru ya ɗauko su ne don ya nuna cewa idan halaka ce za a yi to ga na kusa da shi su fara halakar in halaka ce saboda ainihin wato addini amma sai suka zo suka gina wata muguwar ma'ana abin mamaki har wannan profesa makari na ji yaro yana wannan fassarar waya wa an wa an kuma wanda malaman tafsiri irin su abu hayyan abul hayyan al-andalusi a cikin al-baharul muhim fi tafsirul qur'an wannan maganan kata kata suka yi mata cewa ba yadda za a yi to daga nan ne irin waɗannan aƙidun da 'yan shi'a suka shigo da su musulunci ya aka ɗauko aƙidar to su ma waliye da annabawa duk ɗaya ne Ka ga mutum kamar yana da hankali ka kaga mutum da rawani ya malam sai ya buɗe baki ya yi magana sai ka ɗauka sabon tuba ne sai ya ce maka wai annabi in yi addu'a addu'a sa tabbas yana taraddudi amma wali in yi addu'a ko shakka baya yi eh? cikin mutanen nan fa da muke tarka ba akwai wanda fa zo ya gabatar da program fa ya ce wai gobe alƙiyama idan Allah zai tashi annaba a ordinary mutane zai tashi su Gama garba, taron annabawa da Allah zai tara gobe alƙiyama ya ce yau mai yaji ma'ullahun rusula ta shi ne na kwala tambaya na ce ga ayoyi da yawa wa idan rusulu ukitar ga ayoyi nan cewa wa man yuɗi Allah wa rasula fa ulai kama allazina an'ama Allah alaihim minan nabiyina shin annabta dai a duniya Allah ke nada in an je lahira ya baka sakamakon kai aikin annabi kuma annabin zai tashe ka na ce na ya samo dalilin annaba za su tashi a gama garin mutane to wannan amsan ita ce wata babu walaisu raji'ina ila qitalil lanati had wallahi mutanen nan ba su da kirki Allah wai sai gashi wasu yara sun taho da gudu sai sun kare wannan magana annabawa ne wai gama gari fa annabawa wai gama gari wayan Allah ya tashi alkiyama gobe wa annabawa a gama garin mutane za ta yi amma shi waliyi a babban mutum zai tashi waliyi ya tashi a babba annabi ya tashi a gama gari eh ka gani Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shine abin da ya faru dan haka sai al-mabahasu salis bincike na uku ayatul wilaya ayat da suke ce mata ayatul wilaya wa hiya qaulullahi tabaaraka wa ta'ala ita ce faɗin Allah ta'ala innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wanda za ku ji jibinta shine Allah da manzonsa wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata da kuma masu imani waɗanda suke tsaye da sallah wa yutuna zakata kuma suke ba da zakka wa hum nan mun faɗa a baya mun ce ba suna ruku'u ba ko suna masu ƙanƙan da kai kamar yadda Allah yake cewa wa zanna dawudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa karra raki'an da haka ba ya faɗi yana mai ruku'u ba a'a da wannan ma'anar da muka sani an fahimta yayin a'a ya faɗi yana mai ruku'u shine yana mai kankan da kai zuwa ga ainihin wato Allah subhanahu wata'ala shine ma'anan ainihin wato raki'an din da haka wani lokaci sai mun lura da irin waɗannan akan yi itilakin irin waɗannan kalmomin kaga suna ba da irin waɗannan ainihin wato wasu ma'anoni daban da makamantansu yanzu ba ya ce mana wa aqimu salata wa atu zakata ba sai ce warka uma'an kaga wannan ai ruku'u ne sananne ko to amma wannan ruku'u ana maganan kankan da kai ne ba ruku'u da ma'anar sananne da muka ainihin wato sani ba to shine sai malam ce zakaru sun ambata fi tafsiri hadhihi aya a cikin tafsirin wannan ayar hadisan wani hadisi an ali radiyallahu anhu anhu annahu kana raki'an fi salati in ka je ka tattara hadisan kab babu wani hadisi da ya inganta cewa sayyidina ali kana raki'an fi salati yana ruku'u a cikin sallah faja a fakirin sai wani talaka izo yas'alu sadaqa yana tambayan a bashi sadaqa wakila aka ce yas'alu zakata yana tambayan a bashi zakka famadda aliyun yadahu sai na ali imika hannunsa wa fiha a cikin hannun akwai kataman zobi fa aka dal faqirul katama sai faqirin ya cire zoban kamar yadda a ce kana sallah ka ruku sai wani ya shigo yana neman sadaka akwai zobo a hannun ka sai ka miƙa min min yadihi an fahimta an gane a ku yi haƙuri tukunna kuma yi magana an kare sai ya ce masa ya yi mai ya cire zoban to shi ne sai yake cewa ba an zalallahu baraka wata ala sai Allah ya sauka sai suke tawai sai Allah ya saukar da wannan aya to yana daga cikin babban musifa wajen fassara Qur'ani abinda zai zo a siyaƙi iri ɗaya, kai kuma ka batare ayar ka zo ka bata wata muguwar ma'ana wacce ayar ba ta ɗauka mun sar abin da ya faru a ƙista na abin da ya shafi a matsalar banu ƙuraiza da aka yi bayan warware alkawari da suka yi akwai wani daga cikin sahabbai da ya ƙoƙarin ya ainihin wato goya musu baya a wannan lokacin ta fuskan matakin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai ɗauka ainihin wato a kansu da Allah ya tashi a siyaƙi ɗaya ne sai ce ya yi ayyuhan ladina ta la zuri yahuda wan nasara to ku ba ku dinga kirgawa a wannan siyaƙin kalman auliya ɗaya kenan ku? Allah sai ce ba a duhun auliya'u mun samu nawa biyu Ba ba'aduhum auliya'u ba? sashin su yana ƙaunar sashi menene asalin zancen ana maganar soyayya ne sai Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin sai yace fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna naqsha an tusibana da'ira naka ga wanda yake akwai munafunci a cikin zuciyarsu suna gaugawan zuwa gare suna suna muna jin tsoron kafi suna ta shafe mu Allah madaukakin sarki sai yace fa asallahu an ya'ti bil fathi aw amrin min indihi fasbihu alama a asarru fi anfusihim nadimina sai yace wa yaqulu alladhina amanu a haula'i alladhina aqsamu billahi jada aymanihim wa innahum innahum lama'akum sai yace habitat a'maluhum wa asbahu kafirin sannan sai sake maimaita ya ayyuhal ladina amanu a farko yace ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم kun ga can da ya ce la tattakidul yahuda wan nasara auliya ba'aduhum auliya umi an tambaya to yanzu Allah da ka ce kar a rike su masu yawa za a so sai ce to inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wanda za ku so su ne Allah da manzon Allah sannan walladina amanu ya yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un sannan ce wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi sannan ya sake maimaita ce ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا utul-kitaba. الذين اوتوا الكتاب من قبلكم سيتي والكفار اولياء kun ga auliya ya faɗe shi kafin wannan biyu bayan wannan ya maimaita duka da ma'anan mai masoya sai ce wattaqullaha in kuntum mu'minin amma in shiya sai suka zo suka battare ayan nan sai suka ce ma'anan alwulaya inna ma waliyukum Allah ai kawai waɗanda za ku yadda su zama shugabanninku Allah da manzan Allah sannan wallazina amanu suka ce shine sai na ali zaka da walwala za su yi maka inna ma alhasr wal qasr to kuma ana nufin saida na ali shi shi kadai ta ina al-imam hasan da al-imam ya shigo a lokacin da ake maganar ba sa gurin ta ina tun da sun ce sai na ali ne yana sallah ya bada zobe ko kuwa ta ina ne al-imamu Ja'far sadiq Zainul Abidin suka shigo ba masa duniya a lokaci? ta ina ne a gani haka aqidar take ta san zuciya to shine malam yake cewa qalu sai suka ce wa ma a'ata zakata ba wanda ibada zakka wa huwa raki'un alhari yana ruku illa aliyun sai ali fasara huwa alwali sai zama shine wali dan ka fahuwal khalifa shine khalifa bayan annabi sallallahu lawazin ku to tunda abu kaza ya zama kaza shine wa shine kaza tunda abu kaza ya zama kaza shine wa shine kaza wannan shine yadda suke jigina abubuwan su na addini to yanzu malam ya kawo wannan siyakin an gane to yanzu zai kawo kuma zai yi raddi ta fuska ɗaiɗai har fuska guda goma sha ɗaya zai raddin wannan matsalar ta fuska guda goma sha ɗaya bai raddin ta cewa wannan ƙadiyar da suka ɗauka to kuma kun ga wannan aya ita suke cewa ayatul wulaya duk ƙur'ani in shi a ba da aya mafi girma wajen kare aƙidar su cewa sai da na ali shine shugaba bayan annabi sama da wannan ayar da ka san yadda zaka ba mutum amsa in ya kawo ta kenan to kuma dama yana daga cikin strategy na tattaunawa da mutum kafin mutum ya kawo dalilin shi in ya fara ka ce na san abin da za ka kawo kaza ne da ma ƙarin kaza ta akwai karya mai guwa kafin ya kawo a ƙwarai eh? ka zo za ka yi faɗa da mutum kafin a fara ya gane cewa ai na san abin da ka zo da shi akwai kaza da kaza da kaza da ka zo da shi aka gane ga yafin shirin kai ko kuwa yawwa to Allah ta'ala ya sa mu dace da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله eh a akwai dan katsai da shi ne a bari ba komai tunda muna da karatun tambihu yanzu